ki kan kujera na akwai na aje envelope da kuma shi isauri isauri da Allah to idan na samu lokaci ina so zan kira ka ka zo in faɗi maka inda za ka same ni domin na yi maka interview to shi kenan insha Allah me yake damun ki ne wallahi hajiya tsabar ki shigo min gida ba sallama ya haƙuri hajiya ya haƙuri ya haƙuri murna ce da ɗurki ya hana ni zama kika ganni nan a gurguje a gurguje ina wannan kuɗin da kika bani kayayyaki na je na ƙaro ki gani na ki gaba ki gaba <laughs> na yi kwalliya na ce babu wanda zai fara ganin wannan kwalliyar hawa sai ki iyakar Allah to wai ba a nan ba muna nan na zo gurinka aka bugo waya na ce an ki magana aka turo min da text aka ce ana nema na yanzu za a yi magana da ni ka taba ganin ta ne na fa santa na taba ba na je gidanta ba na ganta ta san na san ta ido na kuma san muryarta kuma wannan muryar da na ji muryarta ce to ya abin nan zai zama a haka ne dan Allah dan Annabi to kaga eh, eh, hukuncin Allah abin da nake ta gaya maka kar a sake da al'amarin matan nan gashi dai can din ma da kake ta hari ita za ka je ka tarar don haka ina ganin a miƙa lamarin nan ga Allah ba san me Allah ya ɓoye a ciki ba kai mazu sha dai hankali ya ba tambaya kuma kaga ko babu komai dai burin da kake yi na ka tsaya da kafar ka ka nemi abu da kanka ba wai ko shafa'atu ko wani bane maka hanya ga dai kai ka jajirce ka bi hanyar da kanka kuma ka je inda abin yake ba wani magana a yi magori ko a ce an maka tsani ko an biyo ni titin nan ah, kai ba ko zan ce kawai zan yi ne ka Allah ya gaddara ha mazu ka dai goshi ko gari a goshi kam na goshi kam alhamdulillah amma nan kwalliyar da kika yi to mijin kenan nan kika yi ya gani wani miji na kuma bai gani ba ai ba shi bani kuɗi ba hajiya ke fi kika ban fa kuɗi ba aje ai ke kika ban kuɗi kuma ka gani an ci ayyaba kyauta ta kunshi da kika ban na ga abubuwan da na siya in na zauna miki saki ji daɗi shi yasa ni mama to ne ta yaba za a yi ma an fara nuna masa shi da kuɗin kunna bai so mun ba mun bi ki da ki ne me ya matsala ki ne kin san darajar aure kuwa kin san mutuncin aure kuwa wato bai isa ki mishi kwalliya ba sai ni ki min kwalliya ki kamun ni asuwa ke kika ba wai kare da gudun layya to na raba ki ni in ma ni ni ban baki komai ba ba abin da na baki ba na son irin wannan abin na gaya miki ba na so idan ni mutum abu a dinga nana ta mun magana idan duk abin da na ya wuce ya wuce kenan ko ne ya wuce ya wuce kuma ina so in ga kina kina yi wa mijinki kwalliya sai ki ce ni kika wa kwalliya akan me zaki min kwalliya ta ce ya hakuri ai ni na ga irin tunda ke da gaban kuɗin in nuna miki abubuwan da na siya da kuɗin to in ce kin siya mishi wani abu shi mijin naki shi yana siyo garin masara a gidan garin eh. masara ko shikenan na fahimci mijinki yana son yin aiki ba wai aiki ne baya so ba bai gama tunanin ba ne har yanzu wallahi hajiya na gaya miki taurin kan shi yawa gare shi taurin kai ga babu ya ishe shi ga tsabar aƙida na fito masa babu ta ike na rantsi da Allah ji in na gaya miki yadda na dun nake cashewa a gidan nan saboda maganar aikin nan har ce masa ne a samu aikin nan ni ma zan taya shi amma ba ɗaya zuciyarsa shi wai ba haka ba duk abin da nake hange ba haka yake gani shi fa aikin nan ba dole ba ne ba sai kawo mutum fada ba ba ki iya lallaba shi ba ne ki lallaba bawon Allah nan sai ka ce yaro hajiya kuma lallaba shi ka ce wani karamin abu to ki rinka bugun shi ha ba zan ba mu bugu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata ki wa kanki fada fa ki rinka sanin darajar mijinki fa ki je na ja miki kunne ko To bismillah ka zo ka tsaya nan gurin? Sani na gajiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Masha Allah. Ashe ka gane kenan. Da yake ai lokacin da na nema aikin da aka turo min cewar ana nema na na aje lambar a cikin wayata. Kuma akwai lokacin da kika taba kira na. Mm. Ita ma na aje lambar. To da na haɗa sai na ga sun ba da sakamako guda. Mm. Kuma na dai gane muryar gaskiya. <laughs> Eh to kuma da yake na ma na taɓa zuwa nan din. shi sa da aka ce mun zo gida na yi kawai na sannan da ake nufi shi sa na to kai tsaye to mu shiga daga ciki ko sai mu ina cikin gida mana to ai hajiya na ga dai eh, ba kamfani aka ce za a je ba to ai ni ce kamfanin ni ce kuma nan ko ka je kamfanin da ni ce zan maka interview saboda haka saboda kai dan gida ne shi yasa na kira ka sai mu shiga gida na maka interview a'a jiya gaskiya ko duba da shari'a ba a shiga cikin gida ba tunda dai dama magana ce ta kamfani to ina ganin da ba a je kamfanin ba na zo nan dama ko da na taba zuwa gidan dai a iya nan na tsaya hmm. ina ganin dai magana ce ta interview in ba a can dan zai ba to ai mun anan gaskiya ba zan iya shiga ciki kana ji kana ji dama harka ce ta toge tunda an ce kai tsohon direba ne za ka rinka tuka ni tarakai na unguwa kuma ni kadai shi ya sanya na ce to bari in ce ka zo gida sai in maka interview domin in tabbatar da ya tukin naka yake to alal hakika hajiya ni dai ban tsammaci abin haka ba tunani na ya sake canjawa saboda ni ga yadda na kalli abin kuma yanzu zuwan da na ji abin ya sake canjawa ina ga za ƙara bani dama in sake nazari na dan sake tunani kuma ne shawara dai da inda ya kamata na yi kafin in ba da sakamako a can ka ce za ka yi shawara kuma yanzu ma ka ce shawara da ka zo eh ina ganin dai mai hakan hajiya ai hakuri zan dan dai yi tunanin da ya kamata so ina ga tunda ba za ka shiga ba bari shiga daga cikin ɗauko mana kujera sai in kawo mana in kawo maka lemo ko? a ba komai alhamdulillah na gode ba komai in dai da wani abu yadda muka yi ɗin dai daga baya ma magana insha ashe kenan to na gode ba kyau ba kyau ba kyau kamar baka gane me nake ce aini na rasa gane kai wai ina ka nufa ne sai a toshe nan sai ka bulluna nan hausawa suna wai dodo ɗaya ake watsa ne ba duk dai abin nan kai duk ba fata da ake ba aiki kake ne ba ya abu zai samu kuma ka rubansa kai narkashi da shi ma'azu na fa gaya maka ni fa sha'anin matan da nake jin su. aikin nan fa ba wai salin alin aiki ba ne yaya ni da na ciki takardu ake magana za a dauke ni aiki a kamfani kawai in je mace ta ce min ita zarga aiki ta kadai daga ni sai ita kamar ka kasa gane ni to wai kai karibu aikin mace fan karfin ka zai mace ya za ta da kai gandare ran katu ni ina ganin ka yi aiki iya abin da ka amfani iya abin da za ka amfani kai wai ni in ma tambaye ka eh Allah ya sa na sai zuwan da kai dinnan kuka tattauna eh. ka tsaya ka bi ka ji kadin yaya naka aikin zai kasance a wajenta yi na zan tsaya ya ni kai ina gaya maka ya kamata a ce kiran nan da aka yi min a ce kamfanin na je ni ban ga kamfani ba sai mata ita kaɗai kwal a gida kuma ana magana in shiga ciki ya zan shiga to ba ita bace mai kamfani to ni ta ce mai kamfani nan kamfani ne shiga ciki ake magana na ce ni ba zan shiga ciki ba mu magana ni ban tsaya na ni gaskiya ban samu nutsuwa bane yanzu kana nufin ba ma ka san kai yaya na wani irin aiki za ka yaya nawa za a rinka biyan ka wakili aiki an gaya min wanda zan yi a zahiri eh. amma ban san nawa za a biya ni ba kai ga haka ba a misali abin da nake nufi za a rinka biyan ka ne gwargwadon aikin da kai ko kuma duk wata wata za a rinka biyan ka mazu duka fa ba a kai ga nan ba ni bayan yanda na gane na gama firgita ban ma tsaya na kai ga wannan abubuwan ba tukunna ni saboda ni Allah Allah nake in fito in baro gidan nan gaskiya nace mata bari na shawara wallahi karibu baka cin riba al'amma baka cin riba zance ni ka abinda na so da ka je kuka yi wannan magana ka lallaba ta ka ji adadin gwargwadon aikin ka za a rinka biyan ka ko kuma duk wata idan aka yi sa'a duk wata za ta rinka biyan ka to ai kai maraba daga sashe kura da ta gaba kin da mai gidana ya zo kuwa? Ya zo. A ah, to alhamdulillah. Ya kuka yi? Mun yi magana. Ya ce shi bai san haka abin yake ba? so a ba shi lokaci ya je shawara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin masifa ce wace irin lokaci kuma ni dai shi kenan so yake sai ya kashe ni tukunna hankalinsa zai kwanta don girman Allah wannan wace irin lokaci kuma yake bukata yin ta ake yi shawarwari wallahi hajiya ba zan boye miki ba ba yi da kowa ranka ta karse ni kadai ni kadai ce da ni ni kuma ba shawara yake da ni ba sai wani lalataccen abokin shi figagge wanda wallahi wallahi hajiya ya fi shi mutuwar zuciya da shi zai je ya yi shawara wannan wani irin rayuwa ce wannan yin abu ake yi yau gobe jibi jibi kaman kaman kwan makauniya na shiga uku na lalace hai ni ina ga a ba shi dama ya shawara ki san bai kamata aka ce za ka mutum dole ba ko so maybe ko aikin ne baya so tunda matan nan ka ce ba yawa take sosai ba kullum iyalinka tana gidan kaga sai sanda za ta dan fita yawon ta ne zaka ɗauke ta a mota shikenan kai ma bilis zaka rinka ci duk wata ka san kana da abin da zaka samu ka zo ka kula da matsalar gidanka da ai kaga da da tuna an wuce amma kawai saboda gaggawa kai kamar wanda aka yo kama ina ma kai daɗin kawai kake hanguwa baka hango cikin cikinsa ina ina na mami ina ma ni na samu wannan sanda kai ƙaribu in ba za ka iya ba kai ba na iya tukin ba to shikenan ani wannan ai sauki in za ka shi kenan tunda dai ai ba dai so take ta samu wanda zai tuka ta ba eh. to sai in kai ka to karam katsa zan yi in dai abin gaskiya ne sai in ce hmm. kai za ka yi ni gaskiya ba zan iya tuka katuwa ita kadai kullum a gida ba kowa daga ni sai ita ba gaskiya ba maharama ta ba akwai matsala ba ma yari duka ilamin lahari duka ni aka ce ka bar abin da zai saka kukan to izuwa wanda ba zai saka ka ba ni ji ne ina wasu wasi gaskiya zuciya ta na. kai da ba zuwa za ka tare a gidan makari iyakacin ka ba tuki dan tuki ni a zan tuka Tuka tuka. Abin abinda aka samu eh. in ka sallaman duk wata sai in rinka ware ma naka kasa Allah ma ya baka ka riga ka ci gaba ka je ka tuka ni zan gaya mata zan yi bayani zan gaya shafa'atu in ta koma ta gaya mata kai za ka yi a ka je da kanka mana kuma sai ka tura ta haba haba haba kai da lallai sai ka kai ni to ya za ka tura in ka tura shafa'atu kuma ai lamari ya ƙara dagulewa ni da ba na so ta kai da kanka ma'azu Allah ya bari zan da yi addu'a insha Allah ai sun na ga me kamata amma yau kullum kai ana ga yaki kai kana ga kura kai kullum kai na ga maka sai kai wani tunanin ka ni na fi so ka yin ɗari ba amma in dai za ka yin kar a bi babu dan Allah ni a tura ni ta tuka ta ina kwashe lissafi haba wannan zaman banzan da nake shago fai ba kaya yanzu wani ina shan ƙura hanya garan na sabulin da za ka wanka mai gangara a wannan babu ma maganin nan wallahi tallahi sai yayi aikin nan na rantse da girman Allah hajiya ko mushe yake haɗiya wallahi sai yayi aikin nan akan me ni yake so ya cuta wallahi hajiya sai yayi aikin nan ba zai taɓa yiwu ba wallahi na rantse da Allah sai yayi aikin nan wani irin fitina ce wannan haba haba haba haba haba ba wani abu karki da hajiya dan Allah ki haƙuri kin ji a'a kar ki damu kawai ba just ni ba na son ga an takura ma kowa ne a'a jiya, ajiya a'a babu maganar matsintawa talaka ne ba neman abin da zamu ci yake yi ba kuma sannan ya zauna ya ce wai talaka shi ke wa mai kuɗi iko ni ban taɓa ji ba a tarihin duniya ma ban taɓa ji ba ban taɓa ji ba amma a ce miji nan nawa mugun taurin zuciya garai ana ce maka gashi hanyar da zaka tsira da mutuncinka ya ce ba haka ba hajiya in Allah ki ya haƙuri kin ji hajiya barin je to hajiya to ban je na masa magana ba hajiya ni na gaji nake yi nake hajiya to a dai ranka ban hawan a hankali to yana ganin kamar shi ne masana saboda karatun ma dai ba ba shi da wani ma fa'ida kawai dai mu dai ba a hankali ko hajiya babu maganar bi a hankali maganar amincewa ce kawai ya amince kawai shi kenan a yi abin nan sami ta zama haka ne shi ana ce mai ga hanyar samu yana ba haka ba haba to hajiya sai mun yi waya zai zo don allah ki ya haƙuri kaga wallahi sauri nake mai dan hada maka abin da zaka samu ka ci a to ai ni kuma sauri nake fita zan yi ba kin ga rana tana yi yanzu da Allah abinci fa nake hada maka wai na fulawa ne mana to banda abinci wai na fulawa abinci ce abinci ce mana yanzu sai a ci wai na fulawa goshi sosai ma kuwa to cinga a'a da na ci in na dawo na ci yanzu sauri nake gaskiya saboda so nake fa in ta in al'amura kin san in muka zauna da karibu kullun shawarwarin mu ya za a yi a kulla nan a haɗa nan yadda abubuwa za su daidaita to in takaice miki akwai wata harka da take shirin faɗowa shi karibu na ga yana ta shirin ya saki ya yi na dafe ya saki na dafe ko ake cewa ko to dan haka ni yanzu na ce masa na dana tarko da ya ga ba zai iya ba ni ya tura ni eh ni kawai zan haya aikin ya tura ka to in zauna haka fa kaga irin ta ko shi yana kokarin guduwa kai kana kokarin shiga baki san ni ba tsaya ta zo ne dama mi da wajewa kana jina ku baka jina daga yau daga yau a cikin gidan nan ba za ka ƙara cin abinci na ba kana jina middin in har ba za ka je ka nemi sana'a ba don na gaji da ciyar da ƙato a cikin gidan nan ba zai yiwu a ce sai dai ka wuni min a gida daga safe har dare ba abin da kake yi ni ko bayan awanni ina ta faman zirga-zirgar cikin kicin ina maka girki kana ci kana tashi to ban ga zan iya ba ka tashi ka je ka nemi kuɗi kana so ka zubar min da mutunci matan nan tana ganin girma na tana ganin kima na na tashi ta ce min ga abin arziki na tashi na kawo maka amma wai kai ka kalle ka bakka da shi ban da shi amma wai kake cewa a jira za ka yi tunani to mutuwar zuciya ta bata kai irin taka ba in ba za ka tashi ka nema ba ka kara ka ba in dai da abinci ne na bi insha Allah sai in kudirniyar yin azumi irin annabi dauda in yi azumi yau gobe in sha ya fi min sauki <laughs> ikon Allah me kace kai azumi irin na annabi dauda ina za ka iya ai wallahi kul ina ina maka gargadi don wallahi in ka fara cikin sati na biyu za ka sheke cikin sati na biyu shekewa za ka yi don haka in za ka zage dantse ka tafi gareji tasha inda gardawan mazaje ke ɗauko buhuhunan shinkafa ke ɗauko buhuhunan siminti ka je ka yi aiki ka ciyar da matanka ba ka zo ka zauna a gida kana tafi kana Allah ya ce Allah ya ce Allah kullum magana kenan Allah ya ce Allah ya ce tashi ka nema ka ci da ni inda ka auro takwas takwas ka san ko dole ka nemo kuɗi shi ba kin ga shi ba sahabi ba shi ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'i na ba amma wani irin tsantseni shi tsore-tsore duniya kuma sai ka shige ta zaka same ta amma shi ya dan kame ya iya saki jikinsa ya nemi duniya to mu ma irin in muka haka za mu zauna ni fa duniya yanzu neman ta nake da gaske da harkar da zan samu fadawa zan yana da dama da zai zauna yi tunani har iyasar da ya ga dama hajiya babu wani tunani ina ƙara maimaita miki hajiya babu wani tunani ga mai bukata bukata fa yake hajiya kike bin shi da shi amma kuma har sai an jira kuma ka yi tunani in ban da san zuciya irin taurin kai irin na talaka ha bajiya ba za ki gane ba ne matsala gare shi matsala matsanancin matsala ba za ki yasa na ce ba za ki fahimci ina nake dosa ba to wai mece ce matsalar shi bayan ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ